This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 60 da mita 41 da mita 24 kai tsaye jamhuriyar Nijar ana iya jin wannan shiri ta gidajen rediyo amfani da sarauniya da fara'a da nomad da muryar arewa da da kuma niyyar dukansa zangon FM. a yanar intanet ma kuna iya jimma duk lokacin da ake bukata a sashen hausa.com ko kuma voahausa.com jama'a masu sauran masu salamu alaikum daga nan birnin washington dc tare da maryam dauda da kuma sauran abokan aiki sahabo imam aliyu ke fatan an wuni lafiya gaskiya abun nasu akwai sha'awa kuma akwai inganci sosai sosai hmm. ah, kuma yadda ake tsare-tsare da kuma shirye-shirye da kuma su ma'aikatan da suke aikin zaɓe. Farfesa Attahiru Jega shugaban hukumar zaɓe ta Najeriya kan zaɓen Amurka da aka yi ranar Talata. Shin laifin kafofin yada labarai ne wai da suka ce gwamnatin Najeriya da 'yan Boko Haram sun kulla yarjejeniyar tsagaita wuta? Muna son jin ra'ayoyinku kan haka. Da farko sai a gyara zama domin jin cikakkun labaran duniya tukuna. Jama'a Assalamu alaikum ga cikakkun labaran. Sojojin Najeriya sun saki wasu mutane su 42 da ake kyautata zaton 'yan Boko Haram ne bayan da aka wanke su daga laifin sa hannu cikin ayyukan 'yan kungiyar. Mutanen guda 42 waɗanda cikinsu akwai 'yan ƙasashen ƙetare, ɗaya daga Chadi, ɗaya daga Burkina Faso, ɗaya kuma daga Kamaru. An kama su ne lokacin da sojoji suka kai wani samame a shekaru uku da suka wuce. jami'an tsaro sun mika su ga gwamnan jihar borno alhaji kashim shattima ranar talata da ta gabata a babban birnin jihar wakilin murya amurka abdulkarim haruma ya ce wasu daga cikin waɗanda aka saka ɗin da alama ba sa cikin hayyacinsu kuma ba su iya amsa tambayoyin da jami'an gwamnati da 'yan jarida suka yi masu ba ya ƙara da cewa uku daga cikinsu na fama da matsanancin rashin lafiya Ƙungiyar da ke hankoron kare haƙƙin bil'adama da ake kira Amnesty International a Turance ta yi kira ga gwamnatin Najeriya da ta yi bincike akan irin wahalhalun da ake samu a gidajen kurkukun waɗanda ake tunani 'yan Boko Haram ne. Ƙungiyar ta ce ɗaruruwan waɗanda ke gidan yari sun mutu ne a lokacin da suke a tsare, sanadiyya harbi ko duka ko rashin isassan iska ko yunwa ko kuma raunuka saboda irin cinkoson wurin. A wani sabon rahoto ƙasar China ta karaita zargin da aka yi mata na cewa jami'an da suka ziyarci ƙasar Tanzania da shugaba Jinping a shekara da ta gabata sun sayi kilogram ɗin haƙoran giwa da yawa ba bisa ƙa'ida ba daga ƙasar a wani takaitaccen taron manema labarai a beijing yau din nan mai magana da yawun hukumar harkokin wajen kasar mr hongli ya kira wannan zargi da cewa almara ce kuma ya ce gwamnatin kasar ba ta ji daɗin abin da cibiyar binciken yanayi da ake kira eia a takaice ta yayata ba cibiyar ta binciken yanayi kungiya ce mai zaman kanta da mazaunin ta ke birtaniya ta shaida wato ta shaida zargin fasakorin a yau din nan Cibiyar ta EIA ta ce jakadu da sojojin China tare da 'yan kasuwar China sun sai haƙoran giwa da dama a wasu lokuta daban-daban ba bisa ƙa'ida ba. 'Yan gwagwarmayar cibiyar kuma sun ce yawan buƙatocin sayan haƙoran da ba na ƙa'ida ba daga yankin ƙasashen Asiya ya ƙara yawaita farauta a Afirka kuma hakan ya janyo raguwar yawan giwaye da ke ƙasar Tanzania. Labaran duniya kuke sauraro daga sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Yau Alhamis ne kotun ƙasa da ƙasa da masu manyan laifuffuka ta sanar da cewa ba za ta shari'anta Isra'ila ba akan harin tawagar jiragen ruwan Turkiyya da aka kai a shekarar 2010 a Gaza, abin da ya yi sanadiyyar mutuwar wasu masu gwagwarmaya su tara. Duk da cewa dai akwai hujjoji da suka nuna cewa Isra'ila ta aikata laifuffukan yaƙi. Mai shari'a Fatu Ben Sauda ta ce duk da cewa dai akwai dalilai masu tushe da za su sa a yarda da cewa an aikata laifuffukan yaƙi. babu isassun hujjojin da za su sa kotun ta ɗauki wani mataki. Hukumar harkokin wajen Isra'ila ta yaba da shawarar, amma ta ce Isra'ila ta ɗauki abin a matsayin siyasa ce kawai, kuma ma ba ta da tushe a dokace. Haka kuma ta yi Allah wadai da lokacin da aka ɓata ma wannan kotun. shugaban amurka barack obama zai gana da shugabannin majalisun dokokin amurka a kan shirinsu kuma ya ce mataki ɗaya da yake nema shine a nemi izinin kai hare-hare ta sama da haɗin gwiwar ƙasashen da amurka ke jagoranta ke gudanarwa kan isis a iraki da kuma siriya lokacin da shugaba obama ya sanar da shirin kai farmaki akan mayakan sakan a watan satumbar da ya gabata ya yi amfani da izinin da majalisar ta bada a baya wadda shugaba bush a lokacin ya misali da shi kusan karni ɗaya da wuce don mai da martani akan yan alkaida bayan harin da suka kawo nan amurka shekara ta 2001 wadda ya sanadiyar mutuwar mutane kusan dubu uku a bakin daga kuma wata kungiya da ke sa ido a kan rikicin da ke faruwa a siriya yanzu haka ta ce wani farmaki ta sama da haɗin gwiwar ƙasashen amurka da ke jagoranta suka kai sun auna wasu ƙungiyoyi masu matsanancin ra'ayi guda biyu maimakon ƙungiyar isis labaran duniya kenan a gama ji daga nan sashen hausa na muryar amurka a nan washington dc To madalla, ɗazu dazun nan ne shugaban hukumar zaben Najeriya Farfesa Attahiru Jega ya kawo mana ziyara a nan sashin Hausa na muryar Amurka. Dalilin zuwansa Amurka shine kallon yadda zaben Amurka da aka yi ranar Talata ya gudana, kuma na tambaye shi yadda ya kalli zaben. Gaskiya abun nasu akwai sha'awa, kuma akwai inganci sosai-sosai. Hmm. Ah, kuma yadda ake tsare-tsare ah, da kuma shirye-shirye da kuma su ma'aikatan da suke aikin zaɓe wato irin hazaƙar da suke nunawa da kuma irin ƙwarewar da suka yi don sun san ƙa'idojin sosai-sosai gaskiya abin yana da sha'awa kuma shi yake ƙara ba da ingancin zaɓen to amma babban abin da ni ya fi burge ni shine wato sun kai wani matsayi wanda 'yan ƙasa masu jefa ƙuri'a ba da su da 'yan takara wato ba wani zargi tsakaninsu da hukumar zaɓe mm. wato wasu mazaɓun da muka je ma mu a najeriya dole sai an yi tanadi an tabbatar kowane ɗan takara ya turo wakili a wurin <laughs> zaɓe rumfar zaɓe a gado eh. abin da ake kuma a tabbatar an kirga ƙuri'a yadda ya kamata to gaskiya sai muka tarar cewa duk da yake a ka'idance yan takara ko ƙungiyoyin jam'iyyun siyasa suna da damar su sa waɗannan wakilan mm. akasari ba su ma damu ba ba sa sawa saboda sun amince sun yarda sun amince mm. cewa za a yi abubuwa bisa adalci yadda ya dace mm. to gaskiya wannan abu ne wanda yake yana da sha'awa kuma mu kanmu mu A irin tunanin da yake zo mini shine menene wani irin shiri da tanadi ne za mu ƙara yi domin mu tabbatar cewa uh, mutane dai an fara yarda da cewa dai za mu yi adalci ga, uh, aikin zaɓe hmm. don haka babban ƙalubale ne ga kowace hukumar zaɓe da ta tabbatar cewa ta yi aiki bisa kuma ta shi ishin fiɗa wadda kowa da ya gani ya san cewa an yi shiri mai adalci ba wani haufi bale har a samu wani kace na ce ko wata tarzoma ta taso waɗanne abubuwa ka ƙaru da su da kake ganin cewa watakila a wannan zaɓe mai zuwa cikin mm. watanni uku nan za ka iya amfani da su mm. abubuwa da ka ƙaru da su a nan mm. da za ka iya aiwatar da su a zaɓen ƙasa da za a yi a cikin watanni uku na akwai wasu abubuwa da ka gani to gaskiya abubuwan da na gani sai dai ƙara ƙarfin gwiwa saboda da yawa mun san da su kuma mun fara aiki na kokarin mu gaya za mu aiwatar. Shugaban hukumar zaben Najeriya Farfesa Attahiru Jega kenan aka ji. Idan muka buɗe layukan taro an jima kaɗan muna so mu ji shin wa kuka fi amincewa kafofin yaɗa labarai ko gwamnatin Najeriya domin an ce ita gwamnatin ta Najeriya ta fito ta ce ita fa ba ta yi shela cewa an cimma matsagai ta wuta tsakaninta da Boko Haram ba wai kafofin yaɗa labaru ne ba su fahimce su ba hau ka fahimci zancen muna son mu ji ra'ayoyinku kafin nan ga kabiru classic zai taya ku hira walin kuriya na gwamna samun ka da moriya mamu da mijin tsara tuma ne maka godiya angon Maria da aisha barka da dawainiya walin kuriya na gwamna samun ka wani kotaro sashen sana'a ta Allah sami mai juriya. Kwalin kuriya na gwamna samun gadamu. sahibin karama muka godiya domin kai an kayo ruwa tare da walƙiya manzo mai son ka lafiya laura ka kwanciya manzon musalatin ka na kira na da safiya kwalin kuriya na gwamna samun ka suka son gani sun ce mani dan ali dan ya cika sansani mai albarka aikin kana na tagumi duk dan zamfar mai kishi na maka godiya kwalin kuriya na gwamna samun gado yanzu kuma lokaci ne da za a gyara zama a kira biyu sifili biyu shida ɗaya tara sifili biyar biyar ɗaya ko kuma biyu sifili biyu shida ɗaya tara sifili biyar hudu takwas domin a bayyana ra'ayi. To madalla mai kira na farko daga Zaria in kana ji na bismillah. To assalamu alaikum mai magana Musa da ke garin Kwangila Zaria. aji Musa bismillah. yawa wato na ji maudu'i amma a yi hakuri zan dan yi magana game da shi farfesu a tahiru jega a muna roƙonka domin allah farfesa a tahiru jega domin allah wannan katin dindindin da ka bar kwana uku bai yi ba tsakani da allah tsakani da allah bai ba muna roƙonka a canja sannan mun gode kwarai da gaske yanzu kuma sai jiyar adamawa hello hello daga jihar Adamawa. Eh muna ji muna ji mai kira daga jihar Adamawa bismillah wa kake yaza laifin ya da eh, shelar cewa an ci ta wuta tsakanin gwamnatin Najeriya da Boko Haram kafofin yada labarai ko gwamnatin Najeriya? Gwamnatin Najeriya ita ce don saboda su suka yi magana kuma muka ji. Haka. To. Magana ce wuta. eh ba ku kuma ɗin da ba su kai ba haka gwamnatin Najeriya suka yi magana suka ce sun yi an sun samu shi wannan na na Boko Haram sakataren su eh. ba shi bayani ba eh haka mu dai mu dai mu dai a matsayin mu na masu isar da sako ne ko an an bi ta kanmu aka isar da sako saboda ka mu ba mu san me laifin mu a cikin al'amarin ba ba ku da laifi saboda shi yayi kun yi interview na shi ya faɗa dalla dalla haka To mun gode kwarai da gaske yanzu kuma bari mu tafi Kano. Ah, assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Sunana tsare Idris ne Samira daga Rijiyar Lemo Kano Najeriya. Haba, to bismillah Haji ci gaba. To ni gaskiya ina ganin wato gwamnatin Nigeria gaskiya sun ji sunya ko bai kamata su dinga haka ba. Matsayin su na gwamnati ya kamata tabbatar da abin da su faɗa gaskiya ne ba wai su faɗa abin da ba daidai ko mu sai mu dinga ganin su a matsayin wasu irin mutane daban saboda bai kamata ba a ce ku fito ku ce ga abin da aka yi kuma ga abin da za a yi amma abin a tsare ya zama ba gaskiya ba sannan shi kansa wannan da amadan ya kamata shi ma a ce abin da ya faɗa da gaskiya domin kusan bayan ya yi magana wasu daga cikin kungiyar sun zo sun ce ba da ke magana ba. to mun gode kwarai gaske ba ba mu yi nisa da kano ba bari mu nufi gumel. alo mai magana wa alaikum salam. mai magana isa hassan rabiu daga nan gumal jihar jigawa haji hassan bismillah eh akan wato amai da gwamnatin najeriya take take lashewa ne akan wannan al'amura na maganar 'yan kungiyar boko haram eh cewa an cimma tsagaita wuta eh. aka yayata yanzu kuma suka fito wasu jami'an su mu in ka kun tuna ha eh, air vice marshal baje ya fito yace sojoji su tsagaita wuta su kuma mutunta zancen an yi yarjejeniya da wannan kungiya kwatsam kwanaki eh, biyu da suka wuce eh suka fito suka ce a ah, wai ai kafofin yada labarai ne ba su fahimci abin ba su ba ce an kullar yarjejeniya ba eh to ai kafofin yada labarai mu yadda muke samun kyawawan bayanai daga wajen su ba ma tunanin za su iya juya wani abu wanda ba a faɗe shi ba to kuma wai in ma ah, wace riba za wace riba eh. kafofin yada labarai za su samu in suka su juya maganar eh to mu ma dai ba mu da wani abu da muke tunanin haka saboda mu mun dogara da kafofin yada labaran ne ma don jin abin da duniya take ciki da kuma halin da Najeriya mu take ciki to amma bai kamata a ce suna yin amai suna lashewa irin wannan ba kaga sun mun gode kwarai da gaske yanzu kuma bari mu nufi kaduna halo mai kira da kaduna kana tare da mu halo Eh na'am a to ba shi ne amma ci gaba ba da ra'ayinka na ra'ayina a gaskiya da kamata mutum ya mai gwamnatin tare ta yi masa sun lashe ba abin bai dace ba wannan to ci gaba hello to da alaman da alaman layin la yake da suna layin mai kira daga kaduna ya tsinke daga mai kira daga ibadan bismillah eh, mai magana hashim ne daga nan ibadan na'am so gaskiya in gwamnati ne ta yaya ita ta yada labaran cewa ita ta shirya da yan boko haram ana kan tattaunawa da za a soko waɗannan amma ta ne ci bakin to daga baya kuma da abin gaje shi ne take ta ya da labarin to gaskiya wannan laifin ne haka eh, tun can farko ya kamata a tabbatar da cewa abin ya faru kafin ta sanar da cewa gashi gashi abin da ake ciki To, mun gode kwarai da gaske kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC ah, ga mai kira daga Kano, Bismillah. Hello, salamu alaikum. Wa alaika salam. Yawwa suna na bada masi Ali Rijal Lemu da kungiyar muryar talakawan Afirka. Aji bada masi barka kada. Yawwa barka ka dai. Yawwa. To a nan ni ina ganin gaskiya ifadi ne yin kawai na gwamnatin Najeriya. Kusan ta nuna cewa ta gaza to ta ki. Kullum nuna cewa take tana da nasara akan harkan nan. Kuma ba ta da alamar nasara maimakon ta nemi su 'yan Boko Haram ɗin na gaskiya na hakika. Kai masalahar da su. an tsaya ana kama kame waɗancan da aka kama ɗin gaskiya 'yan gangan ne ba wai 'yan boko haram ɗin bane na hakika saboda haka kawai ya kamata ita kuma ta yi abin da ya dace kawai da mu da zaman lafiya muke bukata a najeriya mun gode kwarai da gaske yanzu kuma bari mun nufi da matur jihar yobe ko alo wa alaika salam ina magana da samisu ne ibrahim daga da maturu na'am ra'ayina kan wannan magana kawai gwamnati ne suke daren mutane suke cin zarafin mutane. To, ko za ka ɗaga murya kaɗan ba mu jinka sosai? Eh, na ce gwamnati ne suke yaudarar mutane suke cin zarafin mutane. Tsakanin mu da ita kuma sai Allah kawai akwai ranar sakamako kawai. Haka, mai magana daga mai kira daga kebi bismillah. Salamu alaikum. Wa alaikum salam. Adam. ¿Aló? ¿Aló? Mai kira da kibi kana tare da mu? Da alaman layin wadda ya kira mu daga jihar kebi layin nasa ya tsinke to amma ga mai kira da Katsina eh bismillah eh, ya halo muna jinka bismillah muna jinka tsakani da Allah gwamnatin Najeriya ba ta da adalci Allah ya isa tsakaninmu da shugabanninmu kuma je gai ji tsoron Allah dan Allah ya zaben gaskiya. To wai eh, to to to da fatan kuna magana da Rabiu Abdullahi kan Katsina. To ba da lamala Rabiu mun gode kwarai da gaske. Eh gaskiya mun gode da wannan dama da kuke bamu. To, mun gode kwarai da gaske kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka daga nan birnin Washington DC agogon muna cewa karfe hudu saura minti goma wato goma saura goma mai kira daga kaduna bismillah assalamu alaikum wa rahmatullah aminu alaika salam wa rahmatullah na alhaji musa garo mai rediyo da rikoda kasuwar kawo kaduna najeriya to alhaji musa to alamarin da ya kasu dai najeriya gaskiya sai dai addu'a kuma irin wannan abubuwan da suke faruwa gaskiya addu'a dai da muke kai Allah subhanahu wa ta'ala ya kawo mana karshen shi amma irin wannan abu malam sahabu gaskiya al'amari ya kamata manyan arewa sa kokarin da su rika tashi da kaimi domin a samu maslaha kan wannan al'amari domin gaskiya al'amari abin ya wuce duk tunanin mai tunani da ƙarshe ina roƙon Allah ya kare mu kuma ya bamu zaman lafiya a Najeriya da arewacin Najeriya baki da ku kuma Allah ya saka muku da alkhairi wajen da kuke ba mutane dama domin su faɗi ra'ayoyinsu da kuma al'abarkacin bakin mu da fatan Allah ya saka da alkhairi nagode kwan mun gode kwarai da gaske yanzu ko bari mu nufi Maiduguri Wa alaika salam. Magana Kabiru Adamu. To Aji Kabiru barka. Eh ina jin Haji Kabiru ci gaba. Ra'ayi ina da zai iya faɗa game da yana abun da yake faruwa gaskiya akwai abun dubawa sosai. To. Abun da yake faruwa shine yanzu mu da kake gani muna cikin Maiduguri. Eh. Yanzu haka. alhamdulillah mun gode Allah da Allah ya taimake mu matasan mu su da yan gora amma idan dai muka tsaya kan cewa wai za mu bi maganar shugabanni ne ci gaba rayuwarmu mun gode kwarai da gaske kusa-kusa a yobe wake kan layi daga gaidan umar amala gaidan na'am umar bismillah wato shi al'amura na mutanen nan gwamnati ita take da dama ta tsaye ta wayan abubuwan kuma tana sa 'yan jaridu suna magana da ba shi ba sun faɗi abu kuma sun zo sun karya ta kaga 'yan jaridu ba su canza magana da aka ba su faɗa ba kudin ana zuwa a bata musu suna ne so da haka ya kamata gwamnati ta take ta wannan abubuwan in ba za su iya mika wannan abun ba sai su hakura su bar a wanda za su iya gyara mun gode kwarai da gaske bari mu nufi azare Alo mai magana daga mai kira daga Azare kana tare da mu? Ina tare da ku. To bismillah mai aguduma haka? Gudunmawa wata shi wani abu ce mu dai sai dai mu ci addu'a kai Allah ka mana sauki a Najeriya amma wani abu mun san shugabanni guda su suna komai akan wani abun ba. To da fatan gobe ma rana ce kuma ku masu sauraro ba za ku yi ƙasa a gwiwa ba za a kira a ci gaba da bamu ra'ayoyinku mun gode kwarai da gaske. wasanni a takaice makonni biyu bayan dawo da stephen keshi a zaman mai horar da 'yan wasan super eagles na nigeria an sake samun takun saka tsakaninsa da hukumar kwallon kafar kasar ta nff wannan ko ya biyo ne bayan wasu sauye-sauye da garan bawul da aka yi wa kungiyar sa da aka sallami keshi din ciki ko har da naɗin tsohon dan wasan najeriya garba lawal a zaman jami'in gudanarwa na kungiyar bayan dawowar tashi dai keshi ya rusa sauye-sauyen inda kuma ya buƙaci da a sauya masa garba lawal emmanuel ata shine dai kan wannan mukamin kafin sallamar keshi inda aka sauya shi da garba lawal garba lawal ko na cikin manyan masu sukar lamirin keshi a can baya sanadiyar koma bayan da super eagles din ta fuskanta a wasannin neman tikitin gasar cin kofin afirka mai zuwa Dan wasan gaba na Super Eagles da aka sake kira kwanan nan Okechukwu uce ya yi alkawarin baiwa mara kunya da kuma tabbatar da Najeriya ta sami gurbi a gasar cin kofin nahiyar Afirka ta shekara ta 2015. wasa ta karshe dai da uce ya buga wa najeriya ita ce gasar cin kofin na afirka a shekara ta 2013 wanda ƙasar ta lashe to amma kocin ƙungiyar stephen keshi ya jefa shi kwandon shara biyu bayan wani takun saka a tsakanin su to sai dai bayan da aka dawo da keshi shi kuma sai ya kira uce a ƙungiyar ta super eagles abin da ya baiwa jama'a da dama mamaki a can baya dai keshi ya sha kakkausan suka akan ajiye uce da yayi wanda jama'a ke ganin fitaccen dan wasa ne saboda rashin jituwa tsakanin su karo na biyu kenan da shugaban najeriya goodluck jonathan yake karya alkawarin karbar bakuncin yan wasan kwallon kafar mata na najeriya wato super falcons a liyafar cin abincin dare wannan karon dai an janye karbar tasu ne har sai illa ma sha allahu idan za a tuna dai an tsara taron na shugaban kasa da yan kwallon mata a ranar 29 ga watan oktoba bayan gagaruman nasarar da suka yi ta lashe kofin Afrika. to amma kuma aka ɗage har sai a jiya laraba wanda shi ma hakan bai samu ba murtala faruk sanyin na muryar amurka a sokoto nigeria yanzu kuma ga sharhin muryar amurka da yake bayyana ra'ayin gwamnatin amurka tsakanin ranakun 20 da 21 ga watan oktoban da ta wuce karamin ministan harkokin waje na amurka mai kula da harkokin demokuraɗiyya wendy sheman da kai ziyara aiki a kasar chile domin kaddamar da tattaunawa akan harkokin da suka shafi demokuraɗiyya tattalin arziki sakatariya shema ta ce kasashen biyu na da abubuwa da dama da suka yi kamanni da juna musamman abin da ya shafi harkokin demokuraɗiyya da na inganta tattalin arzikin ƙasa na ƙungiyar tsaro ta tarayyar turai haka kuma suna da kyakkyawan alaka da wasu kasashen da suke nahiya guda da ma waɗanda suke wasu nahiya daban sakatariya ta jaddada cewa kasashen biyu sun bayyana ƙudurinsu na samar da yanayi mai kyau a duniya kana ta jaddada ƙudurin kasashen biyu na ƙoƙarin ganin sun samar da yanayin akidojin adalci masu inganci ga duniya wanda kowa zai amfana ta ce irin haɗin kan da suke da shi ne ya kawo ci gaba mai ma'ana a nahiyar tasu wanda ciki ko hadda shirin gwamnatin barack obama na samar da yarjejeniyar kasuwanci mai walwala na masu ƙananan masana'antu har na tsawon shekaru goma ga amurkawa ta ce wannan zai sa masu ƙananan masana'antu a ƙasar chile da ma kasashe makwabta su amfana musamman a ƙungiyar ƙasashen da suke da kawance da ƙasashen da ke da iyaka da tekun pacific har ila yau ya shema ta ce ganawar zai marawa inganta tattalin arzikin ƙasa da duniya baki ɗaya za ta amfana da shi haka kuma a ganawar da ta yi da ƙungiyoyin mata 'yan kasuwa a ƙarƙashin lemar we network ta ce ba shakka ƙasar chile ta ci ƙasa mai nuna shugabanci na gari domin ko ta agazawa mata domin su dogara da kansu haka kuma kawunan ƙasashen biyu na amurka da chile a haɗe suke a ƙoƙarin da suke yi na kawo ci gaba a kasuwanci da kuma amfani da makamashi da kare muhalli wannan ne ma ya sa kasar ta chile take goyon bayan shirin nan na kasar amurka na shekarar 2022 wanda ta kaddamar ita da colombia da nufin samar da wadataccen hasken wutar lantarki a kusan dukkan kasashen latin yayin da kasar ta chile ce za ta ɗauki nauyin babban taron da aka sa wa taken taron kan tekuna a shekara mai zuwa kasar ta chile dai tana taka muhimmiyar rawa a shirin nan na gwamnatin barack obama mai kokarin samar da manufofi masu ma'ana har dubu ɗari wanda wannan zai haifar da musayar ilimi tsakanin amurka da wasu kasashen da ke yanki guda da ita daga ƙarshe sakatariya sheman ta bayyana godiyarta ga ƙasar na chile na irin rawar take takawa wajen bada shugabanci na gari a harkokin da suka shafi al'amuran duniya musamman irin rawar da taka wajen ba da sojojinta ga majalisar ɗinkin duniya domin samar da zaman lafiya kuma take mamba na ƙungiyar tsaro ta majalisar ɗinkin duniya ɗin ta ce ba shakka kokarin da kasar na chile take yi na ganin ta shimfiɗa demokuraɗiyya mai tasiri ya sa yau ta zame ɗaya daga cikin zakarun gwajin dafi da ake saurare musamman ma akan abin da ya shafi kare haƙƙin bil'adama da kare doka da oda Sakatare ya shema ta ce ba ko je ka dawo mutane cikin duniya za su amfana duk wani abu da kasar za ta ce game da mulkin kama karya da da muhimmancin shin menene kwatanta gaskiya da da muhimmancin sanin martaban dan adam da ce har kullum ƙasar amurka na alfahari da kasar chile ba wai a matsayin kasar da za a amince da ita kawai ba a'a har ma wadda za a yarda da ita kwarai da gaske sharhin muryar amurka kenan wanda ya bayyana ra'ayin gwamnatin amurka a gurguje ga takaitattun kanan labarai Sojojin Najeriya sun saki wasu mutane su 42 da ake kyautata zaton 'yan Boko Haram ne, bayan da aka wanke su daga laifin sa hannu cikin ayyukan 'yan kungiyar. Mutanen guda arba'in da biyu, waɗanda cikinsu akwai 'yan ƙasashen ƙetare, ɗaya daga Chadi, ɗaya daga Burkina Faso, ɗaya kuma daga Kamaru. An kame su ne lokacin da sojoji suka kai wani samame a shekaru uku da suka wuce. Jami'an tsaro sun miƙa su ga gwamnan jihar Borno Alhaji Kashim Shatima ranar Talata da ta gabata a babban birnin jihar. Yau Alhamis ne kotun ƙasa da ƙasa ta masu manyan laifuffuka ta sanar da cewa ba za ta shari'anta Isra'ila ba. a gaishe ki duka duka kuma da aka Allah ya kawo mu karshen shirin a daren nan sai kuma can da asubahi da ikon Allah mu sake dawowa da wani zai sabon shiri ciki har da shirin lafiya uwar jiki na Jummai Ali kamar nan a madadin Maryam Dauda da Julie Lazar Gresham da kula da ɗakin gabatar da shirye-shiryen mu da ma injiniya da ya rika mata anan ne sahabo Imam Ali zan dakata in sallama da ku mu zama lafiya. thank you This program has come to you from the Voice of America, Washington.